Kwayar cutar corona a tsakaninmu kuma zai iya sa maka rashin lafiya mai tsanani. Alamomin cutar su ne zazzaɓi da zafin jiki, tari da kuma wahalar yin numfashi. Yana da muhimmanci ka gane yadda ake kamuwa da cutar saboda haka ba da hankalinka. za ka iya samun kwayar cutar idan ka taɓa abu da hannayenka sannan ka taɓa fuskarka kwayar cutar ba zai iya shiga ta fatar jikinka ba sai dai kawai ta idanunka hanci da baki za ka iya kamuwa da kwayar cutar idan ka tsaya babu tazara tsakaninka da mai shi ita kwayar cutar tana iya tsayawa a iska na tsawon ƙaramin lokaci kuma za ta iya isowa fuskarka Kwayar cutar corona yana tsakaninmu, to ya kamata mu san yadda za mu kare mu Don kare kanka, yi waɗannan abubuwa guda biyar. Ɗaya, goge wuraren da ake yawan taɓawa ko da yaushe. Ka tuna, kwayar cutar yana samuwa a sama ko kan abubuwa, amma goge wuraren da ake yawan taɓawa da sabulu ko maganin wanke-wanke da ake kira disinfectant zai kashe ƙwayar cutar. Biyu, kada ka taɓa fuskar ka da hannayen da ba a wanke ba ka tuna idan ƙwayar cutar yana hannayenka za ka iya jawowa ya shiga jikinka cikin sauƙi idan ka taɓa fuskar ka. uku yi tari da hatishawa a gwiwar hannu ko a rufe fuska idan ka ɗauki ƙwayar cutar zai kare ka daga yaɗa ƙwayar cutar a iska ko a hannuwanka hudu yawaita wanke hannayenka da sabulu na tsawon dakika 20 ko da sinadarin sanitizer bayan ka taba abubuwa kwayar cutar ya tsani sabulu da sinadarin sanitizer saboda yana kashe shi biyar ka ba da tazarar mita biyu tsakaninka ka tuna za ka iya kamuwa da corona idan ka zo dab da dab da wanda ke dauke da kwayar cutar a wajen da ba zai iya yiwuwa ka bar tazarar mita biyu ba sai ka rufe fuskarka Yana da amfani kai wa'annan abubuwa guda biyar ko a ina kake ko wurin aiki shago a kasuwa ko masujjada ko kana tafiya da dai sauransu. Idan kana yin wannan ko da yaushe da kuma ko ina akai-akai to za ka kare kanka da ƙaunatattunka daga kamuwa da wannan ƙwayar cutar. Sai ka tuna goge wuraren da ake yawan tabawa ko da yaushe kada ka taba ka da hannun da ba a wanke ba yi tari da hatishawa a gwiwar hannu ko a rufe fuska yawaita wanke hannu ko a goge da sinadarin sanitizer kuma a bar tazarar mita biyu tsakani kulawa da wannan zai kare ka Idan kana da alamomin kwayar cutar corona wato zazzabi da zafin jiki tare da wahalar numfashi, to ka kira wannan lambar wayar kyauta domin shawara. Sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili a Najeriya. Ka nemi likita idan buƙatar hakan ya taso kuma ka keɓe kanka idan da halin hakan.